Kalangu, studio Kalangu. da haka da sake kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci a cikin labarun harshen Hausa daga nan studio Kalangu mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarin za ku yi cewa wato akan rahoton da aka gabatar kasar Nijar ta gabatar akan kare haƙƙin bani Adama a ƙasar Geneva. Shin ko mataki tsaro da hukumomin jihar Difa suka ɗauka domin baiwa jama'a dama yin sallar ƙarshen watan Ramadan ba cikin fargaba ba muna ɗauke da ƙarin haske. lauyoyin da ke kare waɗanda suka gudanar da jarabawar a ofishin ministan kiwon lafiya wadda aka soke sun kira wani taron manema labarai sai kuma a ƙarshe muna ɗauke da rahoto da ke magana bisa wato wani wantare na kashi da zabi da aka yi domin baiwa masu ɗan ƙaramin ƙarfi samun damar sayan kaji da zabi a cikin farashi mai rahusa. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Babban taro irin sana 32 da aka gudanar a ƙasar Geneva a kan maganar 'yancin ɗan adam ƙasar Nijar ta gabatar da rahoton ta na biyu a gaban majalisar da ke kunshe da ƙasashe daban-daban na duniya. Kani Abdullahi shine ya wakilci ƙasar Nijar a gaban waɗannan ƙasashen duniya. Ga abin da yake shaidawa Maryama Jallo sai mu saurara. Eh, a Nijar akwai lamarin da ya ɗauki hankali kwarai, lamari wanda ya dangantu da hare-haren da 'yan Boko Haram ke kaiwa a cikin yankin Difa. A bangaren kariyar haƙƙin ɗan Adam, akwai wasu 'yan farar hula masu fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam, 'yan jarida da aka kama, wasu an rike su gidan 'yan sanda na feji, wasu kuma har ma an kai su gidan yari, inda aka ma wasu shari'a tare da kama su kasan talala. Al'amura ne da ba su nuna kyaukyawar sahiya ga Nijar ta fuskar kare haƙƙin ɗan Adam, balle ma a wannan jajibir da ake gabatar da ƙasar Nijar fannin bayyana sakamakon rahoton da Nijar ta amince a kai da sanya hannu ga dukkan dokokin bi da suka fuskanci kariya ga ɗan adam. Mu gare mu gibi ne ganin abin da ke wakana a karshen da ake ganin rahoton yana jiran amincewa. Har ila yau dai a cewar Kani Abdullahi a cikin rahoton da suka gabatar akwai dokar da ke magana bisa kare kungiyoyin fararen hula da ke kare bani Adama. A yammacin jiya ne shugaban kasa ya yi bikin wato buɗe baki tare da 'yan jarida, amma sai dai waɗansu 'yan jarida ba su karɓi goron gayyata ba, inda suka bi umarnin wata sanarwa daga gidan 'yan jarida na cewa ana tauye haƙƙin bani adama ana tauye haƙƙin 'yan jarida a Nijar sai dai waɗansu 'yan jarida sun watsi da wannan ra'ayi inda suka karbi goron gayyata na shugaban ƙasa ɗan kolodo abdu usman ɗan jarida ne a ortn ya bayyana wato hujjarsa ta tafiya a wajen buɗe baki a fadar shugaban ƙasa aikin jarida ba wasa bane ba mu da muka je muka karatun aikin jarida mun san mahimmancin aikin jarida sabili wannan shugaba ya ba mu hannu ya ce mu an jarida ko zo mu bude baki shekara biyar ɗaya bayan ɗaya president la republic yana gayyatar mutane yan siyasa irin wannan dakwanci hankali ta zo mutane su kama juna su cuɗa su zan uwa ɗaya uba ɗaya Nijar ta kwana lahiya tashi lahiya. To sai muka yi kwatsam wani labari ya haɗo a tele kan wanda ya tayi da press privé da 'yan zaman kansu da 'yan gwamnati kan wanda ya buɗe baki gidan president yo su kan wa su a kan wa za su hana mu je can mu ta buɗe baki ra'ayi ne na ga ra'ayi ra'ayi na ne na ta na buɗe baki can gidan gidan gidan shugaban kasa alhamdulillah mutane sun huto sun ta yi kenan abun da suka gani abun da suka ji kyan boycott kin su suka ce kan mutane su ta yi su hana mutane zuwa shan buɗe baki gidan president bai yi marshe ba bai yi ba sun ji kunya Ɗan Kulodo Usman kenan kuka saurara a hirarsa da wato Habibu Garba. Yanzu haka al'umma musulmai suna ci gaba da shirye-shiryen tunkarar sallar ƙaramar sallah kenan a duka cikin sassan faɗin ƙasar nan. Shin ko waɗanne matakan tsaro ne aka ɗauka a yankin jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro? domin baiwa jama'a dama yin sallah a cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba ba kasum hankurau shine magajin garin birnin difa ya yi wa abokin aiki motar nan ahmed karin bayani ta waya talho ga abin da yake cewa alhamdulillah gashi an dauki azumi yanzu mun zo karshen azumi da yarda allah kuma ga shi mutane suna shirye-shiryen sallah me sai ko akwai wasu matakai na musamman da kuka dauka a dalilin wannan sallah ko ina inda za a yi sallah za a kai jami'an tsaro domin tsare jama'a kuma duk wanda zai shiga cikin filin sallah sai an bincike an duba shi waye ne kenan wani alhamdulillah kamar yadda aka yi bara wannan haka ka ɗauki matakai ina ji za mu yi sallah cikin kwanciyar hankali kuma mutane gaskiya ba fargabatun da ko ina yau mutane sun gani yadda aka kawo muna jami'an tsaro ko ina duk hanyar da ka biyo na daya biyu biyo sai ka gansu kuma duk kayyuka da kewayen gari ko ina inda zaka je ko cikin daji ka ga kake na alhamdulillahi mutane suna kwantar da hankalinsu domin suna ga wayannan mutanen su ba wani tashi hankali sun san lalle mutane hukumomi sun dokai mata domin kare lahiyarsu lahiyar ah, kayayyakinsu. A mai yanzu haka shirye-shiryen sallah yana ci gaba da gudana inda muka leƙa a kasuwar shayar mage inda ake sayar da kayan miya, a inda waɗansu mata suke yabawa da farashin kayan miya, waɗansu kuwa suna kushewa suna faɗar cewa kayan ba sa taɓuwa sai tsada, ga abin da ra'ayinsu yake cewa. gaskiya kasuwa farashin ya hau yan kasuwa su sun ce da tsada suke saye su ma dole su zo su saida muna da tsada mu ba mu san inda lamarin ke fuskanta ba ga gwamnati ne inda suke saya ne kowa bai sani ba amma wallahi kadiba tumati faburo karoti shu duk ba su sayuwa duk tsada gare su diba zabo jika biyar zuwa jika shida yake ni yanzu babur na zo in sai na sayan dala arba'in sai dai ya yi tsada don da ba haka zubin yake ba kai haba kuɗi babu su yanzu Sai kuma a yau ne ko gobe ƙarshen ranakun watan azumi na wannan shekara inda al'ummar musulmai za su sallaci sallar ƙarshen watan azumi. Shin ko menene matsayin wannan lokaci ga al'ummar musulmai? Sani Yahaya wani masanin zamantakewa rayuwar da kullum ne ya amsa tambayar ga abin da yake karɓawa yana cewa. en épreuve. Dan Adam sabkar da yin azumi gare shi tamkar jaraba shi ne, saurare, shinshino, ɗanɗanawa, gani, taɓi. dukkan ababuwa ne masu mahimmanci ga rayuwar ɗan adam bukatar ɗanɗanawa gani tabawa sauraro ababuwa ne masu inganci da ƙarfafa danko ga yanayin rayuwa ta zamantakewa ga zamantakewar al'umma ana buƙatar ganin kowa ya sanya jimirin haƙuri fuskantar da wannan jarabawa fuskantar wannan jarabawa ta ubangiji tsawon wata guda lamari ne wanda zai shimfiɗa kawo sauyi ga halayenmu a ko a wani bangare inganta wannan jarabawa za ta ƙara danko na fahimtar juna tsakanin al'umma nasu ya fi ma juna bugu da ƙari zai ƙara ginshiƙan taimako tsakanin juna yan uwanci yin imani ga Allah da ake jira ga duk musulmi na kwarai gimshiki ne masu mahimmanci da ke karfafa zamantakewa tsakanin al'umma da son juna inganta jarabawa ta azumi tankar makaranta ce doit être perçu comme une Fassarar wato kalaman Sani Janshuna kenan. Waɗanda suka samu jarabawar ɗaukar ma'aikata a fuskar ofishin ministan kiwon lafiya da hukumomi suka soke sun yanke shawarar tuntuɓar zauren majalisa na ƙasa a kan wannan zance lauyan da ke kare waɗannan mutane shebu abdulrahman ya yi wa abokin aikin mutanen ahmed ƙarin bayani Satin da ya shuɗe minista ya fito da cewar ba wani abun da za a iya zartarwa akan wannan lamari. Mu mun ce akwai abun da za a iya domin ana iya tuntuɓar zauren shawara na ƙasa domin gabatar mashi da tambayoyi kamar haka. Shin ministan kwadago na da hanyar soke jarabawa ko dangane sakamako na jarabawa? Ministan kwadago ga ɗaukar matakin da ya yi na soke sakamakon jarabawa tamkar ya taushe haƙƙin wasu da basu ci basu sha ne Inda dokar da ke magana a kai ta nuna cewar matakin zai ɗaukar shine akan daidaito ga kowane ɗan jarabawa. Mun gabatar da tambayar ga zauren mashawarta na ƙasa. Muna zaton zauren mashawartan zai jaddada hanyar da doka ta zayyana a kai ya bayyana gaskiya ga shafin da doka ta ƙayyade. Haka ɗin zai kawo haske domin ba su da halin nuna goyon baya ga mai aiki ko mai bada. Abin tuni a nan a yayin da yake amsa waɗannan mutane a wajen wani zaman taron dirshi da suka shirya a satin da ya gabata a haraba ofishin ministan kiwon lafiya Kallamu Tari ya amsa da cewa yana goyon bayan soke jarabawar kuma babu wani babu wata mafita akan wannan zance. A jiya ne aka gudanar da wasanni na ranaku 22 na kwamɓalar cin kofi na ƙasa a mataki na farko, inda ASJN ce ta cire ni da AS Police a inda suka tashi kunnan doki ɗaya-ɗaya, a da a ɗaya ɓangare kuwa wato a kara wadda ta hada AS Duan da Olympic FC sun tashi ci hudu ne da nema. a ci gaba da kawo ƙarshen kwamɓalacin cin kofin zakaran turai za a buga wasan ta kusa da ƙarshe ne ranar laraba da alhamis mai zuwa haka kuma za a kawo ƙarshen kwamɓalar ne ranar goma ga wannan wata da muke ciki a nan ya mai ma'abuta ƙwallon ƙafa suna ci gaba da mayar da hankali sau da ƙafa yadda wannan wasannin suke gudana ga dai ra'ayoyin da abokin aikinmu sumana ahmadu ya tattaro muna alman ce ita ce ta kowace ekip sa a doka wanga kofi bayan alman akwai shi amma su za su haɗuwa da kansu yin final a yin final ni daga yadda nake gani tsakanin alman da faranshi duk wanda ya hoce shine za a doka wannan kofi shi na iya uh, ba alman kashi saboda uh, wasan kanta ana yin ta ne a nan ƙasar shi kuma shi tana da zara ta yin kwallo wani za su iya cin kwallo a kowane lokaci yan ka dauka kamar su antoine griezmann su olivier giroud su paul pogba yan kwallo ne wanda suna iya sa kwallo a kowane lokaci kuma kasan ana kwallo an ce ga jama'a kanan suna nan suna ta baka goyon baya ka samun karfi wannan to shine muke kyautata san cewa horon shi za ta iya cin wannan wasa gaba To Madalla abin tuni a nan za a kawo za a yi karawar kusa da ƙarshe ne tsakanin Alemai da Faransa a yayin da ita kuma Portugal za ta cire ni da Pays de Gal. Yanzu kuwa za mu shiga a cikin shirinmu na musamman inda albarkacin sallar ƙarshen watan azumi wata dama ce ga magidanta da kuma masu iyalai da su sayi zabi da wato kaji. sai dai masu wannan sana'a na zabi da kaji suna saka farashi mai tsadar gaske wajen domin samun ƙazamar riba a wannan lokaci a game da wannan kungiyar masu sayar da kaji da zabi sun shirya wata kasuwa na sayar da zabi da kaji a cikin farashi husa ga dai rahoton gungun muhammad sai mu saurara Hassan Ahmadu Gumai ma'aikaci ne na gwamnati ya zo yau da sahe a kasuwar baza kolin domin sayan zabbi na tuwon sallah bayan ya yi 'yan mintuttuka yana tantamnawa da mai saidawar sannan sai ya ɗauki niyya ya sayi zabo biyu sai dai kuma yana kuka da tsadar zabbin. Na zo ne domin in sayi zabi. <laughs> Haka ne, mu ne ire-iren mutanen da suke buƙatar zowa daga baya, ga kuma mun faɗa tarkon da na sani. Ni kake ni tarkon da na sani? shine tsadar mana hawa hawan farashi misali yanzu na sayi zabo kowane a daya jika shidda alhali yau da kwana biyu zuwa kwana uku zabo ɗaya a jika uku zuwa jika hudu ko kuma jika hudu da rabi ake saida shi a tsakani kaga ya halba har zuwa jika shidda ka gani nan zuwa marece zai kai jika bakwai zuwa jika takwas ko kuma a marasa zabbin samsam cikin kasuwa domin inganta sana'ar tasu da kawowa magidanta marasa ƙarfi sauƙi ƙungiyar masu sana'ar sai da kaji da makamantansu sun shirya wata kasuwar baza koli ta kwana uku don magidantan da ba su da hali su ma su samu abun sallah ga bayanin da kin ba hain kwai mataimakin shugaban ƙungiyar mana. yau kudin zabi shika shida da rabi a kasuwa mu muna sai da shi dari tara komin girman zabo kudin shi ko yau kaji bai huce dari ko komi girman shi don mu vraiment mu kama ma talaka wanda ba su da hali babban hali don shi ne muna yi wannan sun zo kwarai jiya ma ko zabi guda ba a samu duk an sai masu saye da suka zo wurin suna yabawa da wannan tsari ko da suna cewa ba su gamsu ba sosai. Na zo sayan kashi ko zabi na ji an ce ana fuwar na isko fuwar ta kare amma na isko mutane suna kawowa suna sai da ma wanda suka zo nema sai wajen fuwar. Ga yanda ake holi da dan dama ne amma bayan da muke tsammani ba muka isko da za mu isko fuwar in. 900 ina shi ba akwai rangon. Bayan hawa-hawan kuɗin kayan masarufi cikin wata Ramadana, al'umma musulmi ta Nijar za ta fuskantar kuma rikita-rikitar sallar layya. Gungu Muhammad Dantani, Studio Kalangu.